A yayin da wasu 'yan awari a Najeriya ke kiraye-kirayen a raba ƙasar, wasu kuma na ta bayyana goyon bayansu akan ƙasar ta ci gaba da zama dunkulalliya haɗe da batun neman a sake fasalta ƙasar. Ko menene makomar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya? Ga alkalin alkalai na jihar Katsina mai ritaya kuma tsohon ambasadan Najeriya a ƙasar Saudiya Isa Muhammad Dododo da cikakken bayani akan lamarin. Alhamdulillah na san lokacin da Bature ke mulkin Najeriya da Tura suka zo sun shinhiɗa abubuwa masu kyawu A a mu. lokacin sun kawo mamu komi sun ba da ilimi ga kowa da kowa a ƙasar nan kowa na aikin shi bil haƙƙi da gaskiya na bu lokacin da bature ke mulki sai dai ka rufe gidanka kawai don cewa ka rufe gidanka amma akwai tsaro na sosai sosai daga nan aka zo mulkin siyasa alhamdulillah muka samu mutane na kwarai mutane masu tsoron Allah suka zo suka kafa siyasa suka kawo abubuwa abinda bature ya kawo mamu suka ci gaba da shi kuma lokacin da suka zo siyasar nan ta farko suka zo suka albashin da ake ba memba na house kacin fan sittin din ake ba kowane memba fan sittin din nan daidai take da graduate shikenan kuma za a bashi fan uku na mota kuma daga ciki za a ƙara wani abu a rika ɗebewa har ya biyar aka zo ba gaira ba dalili aka kashe mu mutane tun daga lokacin da aka kashe waɗannan mutane zuwa yanzu Najeriya ba ta zauna lahiya ba daga nan aka zo aka kawo mu presidential system yaushe za ka zo ka ɗauko mulkin da Amerika ke yi Amerika mai kuɗi mai abin da duk suke so suna Allah ya ba su shi da parliamentary system din mu muka ci gaba da ɗaya bisa uku kuɗin da ake kashewa da ya ishe mu yanzu ai da lokacin da suka yi kuna na farko da sai a raba ƙasa amma yanzu yadda muke wajejen abubuwan mu kamar ilimi kamar wajen masana'antu kamar wajen ayyuka kamar sai mun tashi tsaye gashi yanzu mutane suna cikin wani irin hali tun ba arewa ba Allah shi ƙara musu hakuri amma aikin da za a yi dole sai gwamnati ta zo ta shinhiɗa ta kawo masu abubuwan da za su yi su tashi su yi muna fata kuma Allah ya sa wannan gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka mana kiraye-kirayen baya-bayan nan dai ba sa rasa nasaba da raunin gwamnatin kasar ta fuskar wayar da kan al'umma akan ayyukanta kamar yadda fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya bayyana wato idan ana so Najeriya ta tsaya a matsayin dungulallen kasa na daya gwamnati tana da rauni na rashin faɗakar da jama'a rashin ilmantar da jama'a duk jami'an gwamnatoci daga gwamnoni zuwa ministoci ministoci zuwa mukarraban gwamnati babu ɗaya wanda a yanzu yake kokarin ilmantar da jama'a akan muhimmanci. tarihin yadda Najeriya ta ginu. Idan muka ɗauki Najeriya ta fuskar tsarin mulki sashi na ɗaya na tsarin mulki Najeriya ya ce Najeriya ƙasa ce dunkulalla wadda take ba za ta narke ba kuma ba za ta karkasu ba. Saboda haka rashin ilimi ne na sanin cewa tun farko tsarin mulki nan ya tako da muhimmancin taken Najeriya a matsayin haɗin kai na ƙasa da kuma aminci da haɗin kai a matsayin hanya da za mu samu ƙasar nan ta ci gaba. saboda haka ku yi ma ku faɗa ku yi ma kanku kima yan siyasa ku dawo ku karkato alƙibla Taujiyo ta fuskar tausayin talakawa ta ta fuskar tunanin menene za ka yi domin gobe kiyama ka ta yi kyau wannan shine gyaran da za a yi dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar zuru fakai dan kowa sago saka ba na jihar Kebbi a tarayyar Najeriya Honorable Kabir Ibrahim Tukura ya ce akwai hikima a tattare da Najeriya ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya makomar Najeriya a matsayin kulalliyar ƙasa kima ce wanda tun zamanin tura mulkin mallaka da iyayen Najeriya na suka gani akwai hikima ciki kuma akari ce da take Najeriya al'umma hukumomi ne suka zo suka tattaru suka haɗu da babu al'ummar da za ta ce za ta iya kasancewa ita kaɗai ba ta buƙatar wani akwai fa'ida cikin zama tare babu shaka akwai buƙatar gyara a zamantakewar mu saboda mun samu wani bambanci a gyara yanayin zama kan tattalin arzikin ƙasa kuwa da ganin kina da masaniyar cewa an yi lokacin da ƙasar nan ba ta da man fetur abin da muka dogara da shi shine noma wanda shine tushen arzikin mu kuma wannan noma har wa yau akwai sha'arewa abin da ya riga kenan a zaki damtse a koma gonaki sannan akwai tattalin arziki na ma'adanai da sauran. Mataimakiyar gwamnan jihar Kano akan zuba jari a kasashen waje Malama Hamma Ali ta tofa albarkacin bakinta akan wannan batu. Ni dai ina ganin zaman mu a yanda muke a dunkulaliyar kasa ta fi komai daɗi kuma ta fi komai zaman lafiya. Tun lokacin wanda suka yi shugabanni na gaba ba ma mu ba an nemi a raba ƙasan ba tiyo ba ƙasan nan ba ta raba ba. To menene amfanin a raba ta tunda dukkan mu dai muna amfana da juna 'yan kudu na amfana da mu mu ma muna amfana da su a baya bayan nan da kungiyoyin fafutuka da dama na ta yin kira akan a sake fasalta najeriya a wani bangare kuma mawallafin jaridar yanar gizo na neptune prime alhaji hassan gimba ya ce yanayin da ƙasa ke ciki ne musabbabin kiraye-kirayen raba ta wato duk inda ƙasa kika jana ta korafe-korafe to abubuwa ne ba su daidaita ba ba su tafi yadda ya kamata su tafi ba amma idan ana zaman lafiya kuma kowa na samun hakkinsa daidai wa daida a daidai gwargwadon arzikin ƙasa ba wanda zai zai na farko dai ya kamata duk ɗan najeriya ya sani kan cewa najeriya ne gatansa domin a yanzu haka masu cewa a raba ƙasa idan aka raba to babu najeriya kuma su din da suke gani za su tafi inda za su tafi babu inda za su je yanzu misali arewa maso gabar boko haram za su dauke ta arewa maso yamma yan ta'adda nan za su dauke ta kasan yamurai south east zambe za dinga yi kawai sannan kuma kasan yaraba da ake ga kamar akwai ma'aikatu kamfanoni duk wayannan da ake gani ɗin. na asians ne mutanen india da sauransu su ba wai na 'yan kasa ba ne fuli kuma aka rabu din su kuma za su koma karkashin Asia ne domin tattalin arzikin su na ƙarƙashin Asia so za a samu wato hayaniya ne a ƙasan gabaki ɗaya. Masana a fannin zamantakewa ɗan Adam da sun ce kamata gwamnati ta mayar da hankali akan abubuwan da ke haddasa wannan kiraye-kirayen domin samu mafita ga matsaloli da ƙasar ke fuskanta. A tarihin tarayyar Najeriya tun bayan samun 'yancin cin gashin kai ba sabon abu bane a samu masu fafutukar neman ɓallewa daga ƙasar musamman idan aka yi la'akari da ɗimbin al'ummominta halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya